wanda ya daidai da sha biyu ga watan june 1997 har yanzu ba mu gushe ba muna karanta wannan littafi min haji sunnatin nabawiyya fi naqd kalami shi'atul qadariyya na shekhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani Allah madaukakin sarki ya ji kanki ibn taymiya bai gushe ya yana mana bayani dangane da cewa duk baki ɗayan abubuwan da suka kawo hayaniya da rigingimu da 'yan shi'a suka sababar a cikin addini shine bin son zuciya da kuma jahilci to don haka ina matsayinka kai musulmi shine sai ka rinka roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya zaɓa maka abin da yake daidai daga cikin waɗannan ruɗani da rigingimu to don haka ya kawo hadisi daga ƙarshe inda muka karanta da annabi yake addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ainihin shiryar da shi abin da yake gaskiya ne daidai ne daga cikin rigingimin da ainihin al'umma suka faɗa ciki. Shekul Islam ibn ya ce faman kharaja an siratul mustaqim wanda duk ya fita daga tafarki wanda ita yake miƙaƙe kana muttabi'an li wa mata hawahu nafsuhu to ya zama yana bin zato kenan yana bin zatonki kuma yana bin son zuciyarki man a ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله fiye da mutumin da ke jin son zuciyarsu ba tare da wata shirya daga Allah ba babu inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah madaukakin sarki ya shiryar da azzaliman mutane da gaskiya ka ibi ka koma kana bin zato kana bin son zuciya wa hadha halu ahli bida ibnu taymiya ce wannan shine halin yan bid'a al-mukhalafatu lil kitabi was halin yan bid'a shine saba wa alqur'ani da sunna fa innahum domin su yan bid'a in yattabi'una illa dhanna ba abin da suke bi sai zato wa ma tahawal anfus ba kuma abin da suke bi sai son zuciya fa fihim jahlun wa zulmun yan bid'a akwai jahilci da zalunci a tare da su la siyama ar-rafida musamman ma ɗan shi'a ɗan shi'a sun fi kowa fama da jahilci da kuma zalunci fa innahum domin su ɗan shi'a a'zamu zawil ahwa'i jahlan wa zulma daga cikin duk mutanen da ke bin son zuciya to ɗan shi'a sun fi kowa bin son zuciya sun fi kowa jahilci sun fi kowa zalunci yu'aduna khiyara awliya illahi ta'ala suna kiyayya da zaɓaɓɓun waliyan Allah maɗaukacin sarki ma'ana zaɓaɓɓun bayan Allah masoya Allah waɗanda suka fi kowa girman walittaka to da su ne ɗan shi'a suke ainihin kiyayya shine sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana inda za ka fahimci yan ɗariƙa da ke da'awar cewa suna ƙaunar waliyai suna tara waliyai akwai waliyan da ya fi sayyidina abubakarin walittaka babu domin annabi sallallahu alaihi sallama a cikin hadisi ya ce babu wani mutum da ya kai darajar ainihin wato abubakar daga cikin mutanen da rana ta bullowa ma'ana rana ta bullo ta haskaka wata halitta to in dai kai ba annabi ba ne ba ka kai darajar sayyidina Abubakar ba to amma aka taɓa mutuncin waɗannan mutane sai aka yi shiru don ne domin su ba su kafa ɗariƙa ba ba su da gata ba su kafa ƙungiya ba amma sauran shehunnai da waliyai na gaskiya ne ko na ƙarya da zaran ka zo ka faɗi magana a kan su da littafi fa za ka zo ka kawo magana amma sai a ce kun yana zagin waliyai kun ne bayan Allah kyau mun fahimci wannan da kyau ko idan haka ibn taymiya yake sai shi'a suna kiyayya da zababbun bayan Allah na maɗaukakin sarki min ba'adin nabiyina waɗanda su sune fifitattu bayan annabawa min as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirin wal ansar daga cikin waɗanda suka fara shiga musulunci da farko farko daga cikin muhajirai da mutanen madina da suke taimakawa addini wallazina tabauhum bi ihsan da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa duk baki ɗaya ɗan shi'a suna zage su manyan malaman hadisi manyan malaman fiqh manyan malaman tafsiri duk baki ɗaya an shi'a zagin su suke radiyallahu anhum wa radu anhum Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma shi ma sun yarda da Allah wa yuwaluna al-kuffara wal munafiqin kuma sai kaga ɗan shi'a suna nuna ainihin aina da kafirai da munafikai min al-yahudi wan nasara daga cikin yahudawa da kiristoci ma'ana ina misalin haka a yanzu a lokacin da Hunayn ya rinka zindima wa sahabban manzon Allah zagi a cikin littafin Kashful Asrar da littafin Al-Hukumatul Islamiyya a wannan lokaci kuma ya zo mutuwa sai yake wasiya da Firas sanjani cewa duk yadda ba su kar su sake su yanke ainihin dangantaka da alaƙa tsakanin su da ƙasar Rasha. Ƙasar Rasha fa na daga cikin kafirgunan ƙasashe waɗanda suke son ta gayyar domin sun yi musu na game da Allah baki ɗaya. mun fahimci wannan da kyau ko to shi ne shahidi dalili kenan akan wannan magana ta ibnu taymiya suna kin bayan Allah na gari kuma suna nuna kauna ga kafirai da munafikai min al-yahudi wal nasara daga cikin yahuda da kiristoci wal mushrikin da mushrikai wa asnaf al-mulhidina da kuma ainihin wato nau'o'i na karkatasu baki daya sai ga in a suna nuna kauna gare rufi. kan nusairiya kamar waɗanda ke bin ƙungiyar nusairiya mun yi bayani a kansu ƙungiyar nusauriya wani ɓangare ne suna na shi'a su yana daga cikin mummunar aƙida su suka ce Allah maɗaukacin sarki yana sauka a duniyar nan da surar na Ali to waɗannan na daga cikin na ƴan shi'a to za ka sami su sauran ƴan shi'a suna nuna ƙauna ga waɗannan wal isma'iliya da kuma masu bin ainihin wato aƙidar isma'iliyanci su ma ɓangare ne daga cikin ƴan shi'a kuma mun kawo tarihi a kansu sanda ainihin a fara ya rasu sai shi shi'a suka tafi biyu wasu sai suka ce isma'il ɗan ja'afar shi ne cancanta ya zama liman wasu kuma suka ce musan tazin ya cancanta ya zama liman to daga nan ne sai suka ainihin fashe to su isma'iliya sai suka zama su ne baƙiniya suka ce babu sallah babu azumi babu zakka babu hajji irin waɗannan da musulmi suke mai ke sallah suka ce addu'a mai ke zakka suka ce ƙarfin zuciya menene azumi shine rashin ainihin wato ta ainihin cikita na banza menene azumi ne ziyarar kabarurkan limamai na shi'a to waɗannan su ne ainihin daga cikin ɓangarorin shi'a a nusairiya da ismailiya amma kullum muna gaya mutane waɗannan ismailiya ba ismailiya ismailiyar su na jos ba ba don karkasa son zuciya wanda ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ba a san za a samu wani ɓangaren da ɓangaren kaduna ba a wannan wani cikin musulunci ya zama kaje kana karatu kar ka saka san zuciya a cikin karatun da kake yi yana mun fahimci wannan da ke ko ya gairi hin nuna balo da ya aiki daban ma daga cikin ainihin a tafi duk ba su za ka samu aiki a na nuna ƙauna gare shi kata jidilin ko ka samu aiki a aika suran nan ko kuma da yawa daga cikin su idan ka sama kasmani fi rabbihim min al wal kuffar in aka samu ainihin masu rikici guda biyu daga cikin mu'minai da kafirai wannan mumin ya ce kaza game da Allah wannan kafir ya ce kaza game da Allah wa khalaqa an-nas fiha ja'adhum anbiya'u aka sami mutane suna da rikici suna jayayya game da addinin da annabawa suka zo da shi kamar din man amana ko aka samu wasu sun imani da abin da annabawa suka zo da shi wannan din man kafara wasu kuma sai a samu sun kafir shi wa ya insanu nafsi la tu bi qawli hal ya ta'ala ya faru ta wajen wasu zantukuka وعمل كوزا أيكي فالعروض التي التي بين المسلمين وأهل الكتاب kamar ainihin wato yaƙi a kada su faru tsakanin musulmi da kiristoci da yahudawa wal musulki da musulkai duk waɗannan baki ko ko ka sami ɗan su a sun mai da su daidai da daidai ka gudu hun ya ayi nuna musulki ko ka sami a suna suna da yahudawa alal musulmi akan ainihin ta haƙiƙi yaƙi musulmi ahalin ƙur'ani musulmi waɗanda suke masu karanta da aiki da alƙur'ani waɗannan maganganu ba lallai ba ne ya zama dukkanin inda an shi a suka fuskanci da su amma lallai ne dai akwai wasu daga cikin su masu fuskantuwa da su kamar yadda za ka ji ibnu taymiya yana bayani akan wasu aqidoji nasu me ya ka ce ko ai mu da mu ga an shi a waɗannan abubuwan ba me ya ka ce ko ai ma ba mu taɓa jin labari ba a'a ai dama so da dama ko Allah ya ba da labarin wakalatul yahudu kaza yahudawa sun ce kaza sai ba duk yahuda ne suka faɗi ba wasu ne suka faɗi amma aka zo sai a ce yahuda sun ce to hakan nan ma sai ka samu ainihin wato ɗan shi a baki ɗan su ko kuma wasu daga cikin su yana taimaka wa kafirai akan su yaƙi musulmi masu aiki da alƙur'ani kama bi jarrabahu nasu minhum ghayra marra kamar yadda aka samu malamai sun gwada haka sun jaraba sun samu yan shi'a da dama akan irin waɗannan ɗanyen aiki fi misli i'anatihim lil mushrikina min turk kamar yadda aka samu yan shi'a sun taimaka wa mushrikai daga cikin ainihin mutanen turki wa da ma wasu mushrikan ala ahli islam akan musulmi bi khurasan a ƙasar khurasan wal iraq da ƙasar iraq wal jazira da ƙasar larabawa wa sham da ƙasar sham wa gairu zalika da ma wasu ƙasashen daban an samu a waɗannan ƙasashe sun fi a sun a musulmai a kan fiye ainihin musulmi dangane da ainihin wato a turbirgu za a ƙi daga musulmi suka a kai wa i'anatihim lin nasara ala musulmi na bi wa misra wa ghairi zalik kuma kamar yadda aka sami ɗan shi a sun taimaka wa kiristoci a kan musulmi a ƙasar shan da ƙasar masar da wasu ainihin ƙasashe daban shi wa ƙa'i muta'addida a cikin al'amura waɗanda suka faru daban-daban min a ha daga cikin mafi girma na wurare da yan shi'a suka taimaka wa ainihin kafirai akan musulmi fi التي cikin islamu cikin في rabi'a ya والسابعة yaƙe-yaƙe da suka faru a cikin musulunci a shekara ta hudu ainihin wato a shekara ta ɗari hudu na farkon musulunci da shekara ta ɗari bakwai na farkon musulunci lokacin ibnu taimiyya ɗin kenan in kana son ganin cikakken bayani a kan waɗannan wurare da ɗan shi'a suka taimaka wa ainihin wato arna a kan musulmi a je ka karanta littafin albidayatu wan nihaya ta ibnu kafir shi kanshi ibnu taimiya ya kai sai da wurin yaƙarsu saboda sun rinka samun musulmi daga ƙasar sham su ɗan shi'a suna kama suna kai su ƙasashen cyprus suna siyarwar da kiristoci to ibnu taimiya ya rubuta littafi ɗan littafi ɗan ƙarami sai ya aikawa da tada na ƙasar Cyprus a wancan lokaci ya sa musu arrisalatul qibrusiyya wasiƙa zuwa ga ƙasar Qibrus Cyprus kenan da turanci ya bayyana wannan fada cewa addinin ka addinin Kirista bai yadda a kamo wani mutum da yake jin addinin da ya zo daga sama a siyar maka da shi a matsayin baya don haka in su in su a sun ɓata a cikin addini suna kama musulmi suna siyarwa to ko kiristoci bai halatta maka ku wannan ta da ya nuna bai gamsu da waɗannan hujjoji ba shi ne sai ibn taymiya ya ɗauki alƙalamin shi ya rubuta littafi al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih gamsasshiyar amsa ga wanda ya canza addinin isa al-masih ya ta kafa da addinin kirista baki ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko sai ce fa innahu domin kuwa lamma kadima kuffar turk ila biladil islam yayin da ainihin kafiran ƙasar turk suka ainihin zo ƙasashen musulunci wa qutila min al-muslimina ma la yuhsi adaduhu illa rabbul alamin aka kasa musulmin da ba wanda ya san yawan su illa rabbul alamin ko Allah wanda yake ubangijin halitta ne min a'zamin nasu adawatan lil muslimin in shi a su ne mutanen da suka fi kowa girmama tsiyayya ga musulmi a wannan lokacin musulmi aka kama aka kashe waɗanda ba wanda ya san ya su sai Allah to a shi'a sun ba da gudunmawa wajen kashe waɗannan musulmi wa mu'awanatin lil da kuma sun ba da ainihin gudunmawa da ainihin kafirai wa haka za mu'awanatuhum lil yahudi ya yi ce haka taimakawa da ɗan shi'a suka rinƙa wa yahudawa amrun kabirin al'amari ne wanda yake shahararre da magari hatta ja'alahum na nas lahum kalqaniyah har ma su da malamai suka ce ɗan shi'a sun zama kamar jakuna da ainihin yahudawa saboda da su suke amfani wajen ainihin zuwa kasa musulmi mun fahimci wannan da kyau ko to ƙarshen wannan shimfiɗa da shekul islam ibn taymiya yawa wannan littafi kenan yanzu zai fara kuma ainihin wato bayani na dalilin da ya sa da yake rubuta wannan littafi sai ce fasle da wata da'a wa hadha al-musannif yace shi wannan aiki a da muke wa rabbi wanda ake cewa ibn al-mutahhar din nan samma kitabahu ya sanya wa littafin shi minhajul karama tafarkin girma fi ma'arifatul imama wajen sanin ainihin wato imama halifanci a cikin addinin musulunci wannan littafi shi ne daidai zo muku da shi tun farko da shi wannan bugun kasar iran ne kitabu minhajul karama fi ma'arifatul imama najmul mutahhar al-ummi wannan littafi har yanzu ana buga shi a ƙasar iran ana yaɗa shi zuwa ƙasashen duniya shin hmm, daidai ne kenan sai a bari ana ainihin ingizo gida kuma da za a tunke ainihin abin da zai warga da wannan gida ba ba daidai ba ne wannan na daga dalilai mafi girma da suka sa muka ga cewa wajibi ne a zauna a karantar da wannan littafi منهاج da wuya na ibn تيمية wanda ke rabbi a kan wannan littafi domin suna nan suna yaƙa wannan littafi to ina mafita kan wannan littafi duk inda suka yaɗa shi sai su saka shubha da musulmin da ke wannan wurin aƙalla ba ma aiko kiristoci da suka shigo missionary ko suka shigo ƙasar nan abin da suka ce nan in ba za ku iya mai da musulmin najeriya su yi ba to ku saka musu kokonto a cikin aƙidarsu to abin da in shi'a suke kenan wai in ba ku iya mai da ahalin sunna ɗin nan su zan ɗauki kurin tsaya a littattafanku da aƙidojinku a cikin duniyar ahalin sunna domin ku saka musu rikici a kan tasu aƙida aƙalla dai kun yi musu biyu babu ke ba su kawo da taku ba kuma ko raba su ainihin da taku mun fahimci wannan da ke ta ashe tun da suna yaƙa wannan littafi na su ashe wajibi ne da kuma ahalin sunna su tashi suna ainihin rabbin waɗannan littattafai na su shi yasa rabbi game da ƴan shi'a ba matsala ce ƙarama ba da za ka rike microphone kawai kai bambamin zage-zage domin matsala ce wadda take a ilmanci ake bi ake kankance ta ya za da asar da zage-zage da kunkar baki na da haka za ka yi masa rabbi abin da Allah yake bal na ka zuka bil haqqi ala al batil fa yadmaru fa idha huwa zahir Allah yake gaskiya mukan ɗauka sai mu wurga wa ƙarya sai ƙaryar nan ta wargaje sai haka ake yi amma sun sun yi asar sai kaya asar bukatar su ta biya a kanka amma in suka zo suka faɗi maganganun banza sai ka kawo gaskiya sai ka warware waɗannan maganganu na banza su ke zai ga kan mutane ya yayi a cikin ibn taymiya yake wannan ɗan shi'a ya sanya wa wannan littafi na shi wannan suna wa huwa khaliqun bi an yusamma hajin madana ibn taymiya yake amma ka littafin ya fi dacewa da ake nufi kafarkin madana ba kafarkin girma ba ma'ana madadin a ce min minhajin karama to littafin ya fi dacewa a ce musu minhajin nadama wai ibn taymiya na son ya nuna maka ne zai yi rabbin da su ibn al-qasar ya yi nadama su ya rena kai kuma sai da ibn al-qasar ya ga wannan rabbi sai girgira kai rasa abin da zai ce sai ce da a ce ma ibn taymiya na fahimta abin da nake cewa ne da na ne ya ce a ibn al-qasar ta yara ta ji tsoro a za ka yi ruwan na ko Allah ya shirya da mu kamar anna manid da at-tahara yace kamar yadda wanda ya yi da'awar shi ne tsarki ne tun da yana cewa shi ibnu mutahhar ne an ne tsarki ko to duk wanda ya yi da'awar cewa shi ne tsarki ne wa huwa min alladhina lam yuridu Allah an yutahhira qulubahum ya zama kuma yana daga cikin waɗanda Allah bai nufi ya karkace zukatansu ba bal min ahlil jibt Ko dai a ce yana daga cikin matsafa kenan wa qabut da kuma bin qabut wan nifaq da munafinci كان وصفه بالنجاسة والتقدير أولى من وصفه بالتقدير to da a ce miki ibn al-mutahhar dan mai tsarki ya fi dacewa da asifan tashi da kazanta da dauda fiye da ainihin asifan tashi da tsarki abin da ya fi dacewa ke an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ainihin ibn taymiya wani lokaci ya kance miki ibn al-munajjah dan mai kazanta dan ibn al-mutahhar ne Allah ya kiyar da mu شيخ الإسلام يقول ومن أعظم خبث القلوب yake yana daga cikin munin zuciya ma'ana ƙazanta mafi girma da za ta faru a cikin zukata an ya kuna fi kalbin abdu zullun musuwarin mu'minin ya zama bawa yana ƙin zaɓaɓɓun mu'minai to wannan ƙazanta ta fi kowace girma a zukata ya fada ta auliya illah kuma yana tsiyayya da manyan shugabannin waliyan Allah da adam nabiyina bayan annabawa ولهذا لم يجعل الله ta'ala fi sau'i nasiban liman ba'dahum dan haka Allah na maɗaukacin sarki bai sanya rabo da duk wanda zai zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin dukiyar gwamnati illa alladhina yaquluna sai da wanda ke cewa rabbana ghfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mana ka gafarta ɗan uwan mu da suka rigaye mu lahira da imani wala tuj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah ta kasance kiyayya a cikin zukatanmu ga waɗanda suke da imani ربنا انك رؤوف رحيم الله كوني توفى ثواني كما كوني توفى يلي سورة الحشر آية تقول ودي وند بي وصحبا أبدأ الله يغفر تامسي وان أنسى مديك يا أجنة المسلمين في بغيك جماعة من فهمت أنا لك يسا تدين ويدرع كي ويغاتي كفى جنة المسلمين ها أقرياني kuma ne har ya mutu baya wa gwamnatin iran gwamnatin musulunci cewa yake inna sauratana as-shi'iyya a shaabiyya cewa yake wannan mawa ta ce wadda take ta kasar iran ta ɗan shi'a abin da yake faɗe ke ka je ka karanta matsala ɗinsu littattafai ne ake bugun su jizu'ai haka daga ƙasar iran surutai ne na kuma ne wanda yake yi a munasabat yawmin zara yawmin asura yawmin kaza duk surutan da yake a waɗannan ranakun su ne ake tattarawa littafin ya kai juz'i bakwai to ka je ka duba ka ga yadda yake cewa cewa yake wannan gagarmaya ta tuka kamar in za a bugo mujallu ne a watsa su ƙasashen duniya sai a sa islamic revolution gagarmayar musulunci wannan an yi don a yaudar mutane zama mun fahimci wannan da kai ko Allah ya shirya da mu idan haka duk mutumin da ya zo yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rabo ko kaɗan daga cikin dukiyar da ainihin wato gwamnati ta musulunci ta ainihin mallaka to a nan sai ibnu taymiya kuma zai fara bayyana mana wasu ɗabi'u na ɗan shi'a waɗanda sun yi daidai wa daida da kiristoci da yahudawa sai ce wa lihada kana bainahum wa bainal yahudi min al musabaha fil khabasi dan haka aka samu kamantakewa tsakanin yahudawa da yan shi'a wajen mummunan hali wa tiba'ul hawa da bin son zuciya wa gairu zalika da ma wasu ɗabi'un min akhlaqil yahudi na daga ɗabi'un yahudawa ya ka samu yan shi'a sun biya waɗannan ɗabi'u wa bainahum wa bainal nasara min al musabaha fil ghuluwi wal jahl aka samu kuma ɗan shi'a sun ɗabi'antu da ɗabi'o'i irin na kiristoci wajen ghuluwi wuce iyaka wajen bautar Allah da kuma zurfin jahilci kiristoci annabi isa ya ce inni abdullahi ni bawan allah ne a wal kitab allah ba ni littafi suka ce ibnun lahi san allah ne wasu suka ce allah ne sun yi su iyaka da haka an shi'a ma sai aka samu matsayin sayyidina ali shine matsayin sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma sai aka samu wasu daga cikin su na kamar da zamu zo mu ji sai suka aiki ali sai suka mai da shi matsayin allah wasu suka mai da shi matsayin kujerar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam. to ma'ana wuce iyaka da yan shi'a suka ɗauka na wannan ɗabi'a to sai kai ne suke da ainihin kiristoci kuma ibnu taymiya zai zo yana buga maka misali ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yasa in ka bi a hankali duk abin da kake nema na rabbi game da yan shi'a alhamdulillah rabbil alamin ibnu taymiya ya kasa wannan mas'ala ne وغير ذلك من أخلاق النصارى بما يفقد بيئو مكرسوسي بأنسي أعينهم تتعوتا ما أشبه به هؤلاء من وجهه in shi a sun yi kama da yahudawa ta wannan fuska wa haɗula in wajihu kuma sun yi kama da kiristoci ta wannan fuska wa ma zalam nasu ya fito na hun bizalika kuma malamai ba su jike ba suna kananta yan shi'a da waɗannan ɗabi'u na yahudawa da kiristoci wa min akbarin nasu bihin ash'abi daga cikin mutanen da suka fi kowa ba da labari game da a shine al-imam sha'abi domin shi ma da ɗan shi'a ne malami ne cikin tabi'ai ya rasu hijira annabi na da shekara ɗari ɗaya da hudu yau shekara shi dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha hudu da mutuwa yana daga cikin malamai limamai manya na ɗan shi'a a tabi'ai daga baya sai musu tawaye ya fita shi ne ibnu ya wannan malami na daga cikin manyan malamai da za su fi kowa iya bada labari game da su ɗan shi'a wa amsalihi min ulama al-kufa da kuma makamantan shi daga cikin malaman kasar kufa ta iraq wa qad sabata an al-sha'abi annahu qala ya tabbata al Sa'ad sha'abi ce, ma ra'aytu ahmaqa min al-hasabiyya ni ban ta min al-hasabiyya ban taɓa ganin sakarkaru da wawayen mutane fiye da al-hasabiyya hasabiyya ya kira su da hasabiyya ɗan shi ana kiran su ma'ana ana danganta su da kasa kata ko ko saboda a cikin aƙidar su a haramun ne ka ɗauki bindiga ko takobi ko wani makami kai yaƙi sai mahadi ya zo don haka sai dai iske ko ko da shi suke yaƙi shi ya sa sai aka sa musu alhasabiya masu yaƙi da iske ko ko wannan yana cikin aƙidar kuka ibn hazm ya ba da wannan labari a cikin littafin sa al-kufal wal ahwa'i wal nahal a cikin juz'i na biyar shafi na ainihin arba'in da biyar yake anna da ada a kano la na hamlar suna. wasu ɗan shi'a sun ce ba halal bane a ɗauki makami hatta ya furujan nabiyan na su haske mahadi da suke saurare ya fito فهم يقتلون الناس بالحنق بالحنق وبالحجارة don haka an fi in kasan ruwa ke sai dai su sa igiya su shaƙa mutum ko shi da dutse wal hasabiya bil hasasaka yake su kuma ko su sa ike kawai suna ainihin dukan mutane da to imamu sa'adu zai ce ban taɓa ganin sakararrun mutane kamar su ɗan shi'a ba lau kanu nuna tsauri da a ce ɗan shi'a daga cikin tsuntsaye Allah ya halicce su Makanin kanu ko to da sun kasance an gilaye daga cikin tsuntsaye an gili bigiyanta da yayansu da ƙazanta da rashin tsantsani irin na an gili ya ce da a ce an a tsuntsaye ne to da an gilaye za su kasance walau kanu min albaha'in da kuma a ce daga cikin dabbobi Allah ya halicce su makanin umaran masu kasance jakuna mun fahimci wannan da kyau ko wallahi al-imam ya yake na rantsu da Allah law talabtu minhum an yumli'u li hadha dhahaban da zan nemi ɗan su a kan cewa su cika mini wannan gida da zinare ala an asjuda ala a akan in kirkiri ƙarya in danganta wa aliyu na a kaƙauni da sun bani wannan zinare cike da gida don in yi wa aliyu domin su limami ne cikin su sai ya gudu kun ga ba zai ce zai dawo amma sun cika mai gida da zinare za su fita dan ne dan ya kirkiri ƙarya ya faɗi ya ce daga aliyu sai ya ce ya wallahi na rantsi da Allah ma akzibu alaihi abadan har abada ba zan ya sayyidina ali ƙarya ba ابن تيمية يقول وقد روي هذا الكلام مبسوطا عنه أكثر من هذا حقيقة الرويت زنسان بيت ومن أو دواء هذا الإمام الشعبي جمد أنسيئا لكن الأظهر في دي أبن بيت زنا دي دي أن المبسوط من كلام غيره ما جمد بتفي ومن أو to ba shi abu ne ya faɗi ba amma wani ne ya faɗi ma'ana iyakar wannan da kaga an faɗi iya abin da ya tabbata al'umma su abu ya faɗi kenan to amma akwai zantukukan da suke masu tsawo kamar da mu zo mu ji yanzu waɗanda suke ainihin ma an faɗe su na daga cikin aƙidoji da kuma ainihin ɗabi'u na shi'a kamar rawa abu hafs ibn shahin kamar yadda ainihin abu hafs ibn shahin yarwaito fi kitabin latif fi sunnah game da a cikin littafin su mai suna al laqisu fi sunna abu shahin ɗaya ne daga cikin manyan malamai ya rasu hijira na da ɗari uku da tamanin da biyar yau shekarar su dubu ɗaya da talatin da uku da mutuwa ga abin da yake haddasa na muhammad bin abul qasim ibn harun muhammad ɗan abul qasim ɗan haruna ya bani hadisi yake haddasa na ahmad bin walid al-wasiqi ibn walid al ahmad ɗan walid الواسطي هذا مهد إلى داري وفي حدثني جعفر بن النصير الطوسي الواسطي جعفر بن النصير الطوسي هذا من داري عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول هذا عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عبد الرحمن يقول رغم أنه مالك بن مغول قال مالك يقول قال للشعبي الإمام الشعبي يقول أحذركم هذه الأهواء المذمة ina tsoratar da ku ina faɗar ku game da waɗannan ƙungiyoyi waɗanda ke ƙasar da jama'a wa sharriha mafi sharri daga cikin ƙungiyoyin da ke ɓatar da jama'a arrafida su ne yan shi'a lam yadkhulu fil islam raghabatan wala rahaba yan shi'a ba su shiga cikin addinin musulunci domin kwaɗayin rahama Allah ba ko domin tsoron azabar Allah walakin mafatan li ahli islam ko dai yan shi'a sun shiga musulunci ne domin su yi tsota ga musulmi wa bagayan alaihim kuma don su musu mugunta kada harrafahum aliyun radiyallahu anhu billah hakika sai da ali Allah ya kara masa yarda ya kone ɗan shi'a da wuta wani fashin ilal buljan kuma ya kori wasu ya watsa su zuwa ga ƙasashe daban-daban minhum daga cikin waɗanda sai da ali ya kora akwai abdullahi ibn saba akwai wani mai suna abdullahi ɗan saba to da yawa an ce abdullahi ɗan saba wasu ɗan shi'a in suka zo sai su ƙoƙarin ƙayyata gaba ɗaya ma labari game da abdullahi ɗan saba sai ce ai gaba ɗaya ma ba a yi wani mutum mai sunan abdullahi ɗan saba to ko su so ko su ci malaman su na shi'a sun tabbatar da haka na yadda ainihin za mu zo mu karanta kaɗan daga cikin abin da za a ɗauko daga cikin ainihin ɗaya daga cikin littattafan malaman shi'a game da abdullahi ɗan saba wanda yake da yahudu ne kuma mai littafin rijalul kashi wanda yake ɗan shi'a ne ya rasu fiye da shekara dubu da ta a yanzu ya kawo abdullahi ɗan saba kuma ya ba da labarai a kan shi game da ainihin yadda ainihin wato suka ne. to abdullahi dan sada na daga cikin wanda ya fara ɗosano fitina ya kawo ta zama ita ce fitina shi a musulunci shi ne ibnu taymiya yake daga cikin waɗanda sayyidina ali ya koya akwai shi abdullahi dan saba yahudiyyan yahudi sana'a ba yahudi ne asalin shi daga cikin yahudawan ƙasar sana'a ƙasar yaman masahi ila saba sayyidina ali ya kore shi zuwa ga ƙasar saba وعبد الله بن يسار لكن قوله عبد الله بن يسار نفاه إلى خازر إن الله تريد هي بقوله ذات قصر خازر ومن اتقل takaicen takaita abin da ibn taymiya ya faɗi kenan amma shi wanda yake ta'aliki akan الشيخ سالم وين بدأنا من هنا بنا أكون في جارة ومن بكافي يكون لي وفي شرحه أكيد فيكي وقد ذكر الحسن بن موسى النوبكي wani malami ne suna alhassan dan musa annabakti wa huwa min kibar ulama shi'a yana daga cikin manyan malaman shi'a ya faɗi fi kitabihi firat shi'a a cikin littafin zumunci na ƙungiyoyin shi'a kada aka istanbul wanda aka buga a ƙasar istanbul سنة إحدى وثلاثين وتسعين أو وتسعمائة وألف هجرة أو ميلادية ما بين 1931 أنا كنت أتبدأ أولهم من اللي daga safi na sha tara zuwa safi na asirin, ma ya liga abinda wannan malami dan shi a ya faɗi yace ce falan ma katala aliyun alaihi yayin da aka kashe sayyidina ali Allah ya tsara miki ainihin aminci istarqat allati sabatat ala imamatihi dan shi an da suka kafe akan cewa aliyu ne cancanta ya zama ainihin shugaba su kuma sai kungiyar su ta fashe wa annaha fardun min Allah azza wa jalla wa rasulihi alaihi salam suka ce ai wato kasancewa Ali ya zama shine shugaba bayan annabi wannan abu ne wanda yake dole Allah ya zartar da shi kuma dole hakki ne na ma'aiki da ya faɗe shi fasaru firqan talata yake a lokacin da aka kashe sayyidina Ali sai an shi suka fashe kungiya uku waɗanda suke ganin cewa haƙƙin naɗa Aliyu a matsayin khalifa wajibi ne a akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fi uku firqatun minhum kungiya ta farko daga cikin su kalar suka ce inna aliyyan lam yuqtal sayyidina ali ma sam ba a kashe shi ba walam yamut kuma bai mutu ba wala yuqtal wala yamut ba zai yi ma a kashe aliyu ba kuma ma aliyu ba zai mutu ba hatta ya suƙal araba bi asahu haske aliyu ainihin ya mallaki larabawa ya rinka kora su da sandarsu wayun li al arda adlan kuma sai aliyu ya cika ƙasa duniya ɗinnan da adalci kama mulu zulman wa jura kamar yadda ta cika da zalunci da ta'addanci wa hiya awwalu firqatin qalat fil islam bil waqt ba'da an sallallahu alaihi wa alihi sallama min hadhihi al-umma yake shine kungiya ta farko da suka fara ainihin wato daukar aqida ta su dai lallai sai aliyu in ba aliyu ba sai dai su dakata ba su yarda da ainihin halifancin kowa ba to a cikin wannan al'umma shine suka ɗauko wannan aqida shine farko wa awwalu man qala minha bil ghuluwi yace kuma su ne farkon waɗanda suka fara wuce iyaka a cikin waɗannan ƙungiyoyi na shi'a wa hadhihi al wannan dan shi'a ne fa yin jawabi da kansa yace wannan ƙungiyar tusamma as-sabi'iyya ana su ainihin wato as ko as-sabi'iyya ashabu abdullahi bin saba su ne mabiyan abdullahi dan saba kaga ya tabbatar da cewa a ce akwai abdullahi dan saba din kenan da har ga ƙungiyar su ga mabiyan su ga irin aƙidar to ina waɗanda ke karyatawa cikin yan shi'a su ce wai wannan gangar jikin ma ba a yi ta ba ƙarya ne suna ne kawai yan ahalin sunna suka ƙaga suka danganta don su ɓata shi'a to ga shi wannan ɗan shi'a ne ke tabbatarwa wa kana man azhara fa'ana ala abi wa umar wa usman wa sahaba shi wannan abdullahi dan saba yana daga cikin waɗanda suka fara zargi da abubakar da umar da usman da sauran sahabbai wata barra'a minhum kuma yace ba shi ba abubakar da umar da sauran sahabbai wa qala yace inna aliyan alaihi salam amarahu bi zalika kuma yayi ƙarya yace aliyu ne ya umarce shi da ya faɗa haka fa akhadahu aliyun sai aliyu ya kama shi fa sa'alahu an qawlihi sai ainihin wato sayyidina ali ya tambaye shi game da wannan magana haza fa aqarra bihi sai ainihin wannan mutum ya tabbatar cewa eh haka ne kai ka faɗa mini a halin kuma ba Ali ya faɗa miki ba fa amara bi shi shine Ali ya bada umarni da ainihin a kama shi a kashe shi shine sai ya gudu zuwa wannan ƙasa ta Saba wa haka jama'atin min ahlil ilmi wannan dan shi ai gaba da cewa an samu wasu malamai sun bada labari min ashabi aliyu daga cikin almajiran aliyu suka ce anna abdullah ibn saba abdullah dan saba din nan kana yahudiyya ba yahudi ne a da fa aslama sai musulunta wa wala aliyan alaihi salam sai yake yana kaunar aliyu wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyyatihi fi yusa bin nun ba'da musa alaihi salam bi hadhihi al-maqala a lokacin da yake bin addinin shi na yahudanci shi abdullahi dan saba da sai zai kawo magana irin wannan da ya kawo game da aliyu ya ce aikin da annabi musa ya mutu to ba wanda ya cancanta ya zama halifan annabi musa sai yusa udan nun to da ya shigo musulunci kuma sai ce tun da annabi ya mutu ba wanda ya cancanta ya zama ainihin wato khalifa sai sayyidina ali kun dai ɗauko irin wancan rikicin ya kawo musulunci فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله wa Sallama وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك sai faɗi irin waccan magana wadda ainihin wato ya faɗi a zamanin da yake da yahudi sai faɗe ta bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa awwalu man shahara al bi fard imamati ali alaihi salam wannan dan shi'a ne zai ke magana yake wannan abdullahi dan saba ne mutumin da ya fara yekuwa ya yada magana akan cewa lallai aliyu shine khalifa a bayan annabi ba abubakar ba ba umar ba ba usman ba wa azhara al-bara'a min a'da'ihi ya fito karare nuna tsiyayya ga waɗanda su suka tsiji akan wannan ra'ayi wa kashafa mukhalifi ya rinka tona musu asiri saboda sun saba musu fa min hunaka to daga nan ne qala man khalafa shi'a duk wanda ainihin ya saba wa ɗan shi'a sai ce inna aslan rasida ma'qudun min al-yahudiyya duk wanda ba ɗan shi'a ba sai yake cewa ai asalin ma dai shi'a daga yahudanci ne tun daga shi inda ta samu asali mun fahimci wannan da kyau wannan ɗan shi'a ne sai ke magana kuma kun ji mun faɗi littafin sunan littafin na shi firakun shi'a kuma muka ce wannan littafin an buga shi a istanbul ƙasar turkiyya a 1931 yau in ka lissafa aƙalla za ka samu kamar shekaru 66 kenan da buga littafin kuma muka ce daga shafi na sha tara zuwa shafi na ashirin a nan yi wannan magana sa'an sai malamin da yake wannan ta'aliki yake unzur an abdullahi bin saba wa sabi'iyya ma bikira fi maqalatil ash'ari yake in kana son ganin ƙarin bayani game da wannan abdullahi dan saba da kuma kungiyar shi ka duba littafin maqalatil islamiyyin wa waqtilatil musallina na abul hasan al-ash'ari juz'i na ɗaya shafi na tamanin da biyar zuwa tamanin da shida da kuma littafin al-istira yuni a tabsiri fiddin shi kuma sunan littafin kenan daga shafi na saba'in da ɗaya zuwa shafi na saba'in da biyu da kuma littafin alfarku bainal na abdulkadir al-bagadadi shafi na ɗari da arba'in da uku zuwa ɗari da arba'in da biyar da littafin almilal wal nihal na abdulkarim shahrustani na ɗaya shafi na ɗari da da biyar zuwa ɗari da da sa'annan kuma da littafin asi'a wa tasayyo asi'a wa tasayyo na al-ustaz Ihsan Ilahi Bahir wani malami ne mutumin kasar Pakistan sai tafi jami'ar islamiyya ya karatu a kulliyatul hadisi sharif ya yi digiri na farko ya yi sai da ya samu haddar tora sai da ya phd a can jami'ar islamiyya ya zama babban malamin hadisi da aƙida a jami'ar islamiyya sai dawo ƙasarsu ta pakistan sai zo sai ya kafa ainihin maɗaba'a ya kuma kafa makaranta yana karantarwa kuma yana rubuce-rubuce to ba a taɓa samun malamin da ya tona asirin 'yan shi'a a wannan zamanin kamar su ba ne 'yan shi'a suka bi dare suka je suka kafe yana da littattafai a shi'a wa ahlul baiti a shi'a wal qur'an a shi'a wa tasayyo duk baki ɗaya ya tona a su al ismailiyya da sauransu duk yayi manya manyan littattafai shi aka ce ka duba wannan littafin nashi wanda yake da suna a shi'a wa tasayyo a cikin shafi na arba'in da shida zuwa shafi na saba'in da bakwai. sab'ati lahore wanda aka buga a garin lahore pakistan a kasar pakistan hijira na da dubu ɗaya da da ɗari hudu hudu ko kuma 1984 wanda aka buga a wannan shekarar wai wannan muna son mu nuna maka ne maganar da muke faɗi bayan an faɗi littafin hamma shekara da inda aka buga shi sai a gaya maka me muke nufi in ka je ka duba baka samu ba sai ka zo ka same mu mu sai mu ɗauko sai mu nuna maka kuma ka zo da naka wanda ka yarda da shi wannan kwafi ɗin a cikin naka ɗin za a yi maka yaƙin maimai mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu shi sai ce wa yadhkur ibn tahir al-baghdadi abdul qadir ibn tahir al-baghdadi ya faɗi a cikin littafin sa al-farq bain al-firaq shafi na 18 anna sabi'a anna sabi'a yace kungiyar da ke jin abdullahi dan sabi'a dinan abdullahi dan saba azharu bid'atuhum fi zamani ali radiyallahu anhu sun bayyana wannan muguwa aqida ta su tun a zamanin sayyidina ali fa qala ba'dhum li ali sai aka samu wasu daga cikin waɗannan yan shi'a sai suka ce wa Aliyu. antal ilahu ai kai ne abin bauta fa ahraka aliyun qauman minhu sai sai na ali kona wasu daga cikin su wa famna saba ibnu saba ila saba shi kuma ibnu saba shi shugaban kungiyar ya ka kore shi sai gudu zuwa ga ainihin kasar saba mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa amma abdullahi ibn yasar fa huwa abdullahi wa amma abdullahi ibn saba shi abdullahi dan saba din shine ainihin wato abdullahi dan abi ya'ala zakarahu zahabi al-imam zahabi ya ambace shi a cikin littafin shi mizanul i'tidal littafi ne da ke faɗin mutanen banza a cikin hadisi da kuma mutanen da suke mutanen kirki ne an zarge su amma zargin bai tabbata ba ya ba da tarihin shi a cikin mizanul i'tidal a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai da kuma ibn hajar a cikin lisanul mizan lisanul mizan shi kuma kamar sharhi ne da ƙarin bayani akan littafin mizanul i'tidal a cikin mujallabi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da tara walam yadhkuru sanata wafatihi amma a ciki ba su ambaci shekarar da shi abdullahi dan saba ya rasu ba wa qala inna hadithahu an ali la yasah suka ce duk hadisin da abdullahi dan saba ya zo yake ya karɓo daga aliyu to wannan ainihin hadisi zai inganta ba tunda kajiyar da suka kwashe da aliyu din jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abin da ya sa waɗannan matsaloli saboda ana karantar da mutane ne asalin tsantsar rabbi game da 'yan shi'a don haka ba inda ya kamata a tsaya a yi takaitaccen bayani sai a tsaya a fashe komai wannan abdullahi ɗan saba ɗan a su ne mutane wayau wasu ce ai ma mu ba mu san shi ba ma gaba ɗaya ƙarya ce kawai aka danganta to gashi manyan malaman shi a sun tabbatar da cewa wannan abdullahi ɗan saba lallai gashi shi ne ma asalin su amma ana danganta cewa asalin shi a daga yahudanci ne saboda shi wanda ya kirkiro wannan abun ba yahude ne to ibnu taymiya sai ya ci gaba da cewa wa ayatu zalika dalilin da za mu nuna maka da ke tabbatar da cewa 'yan shi'a aƙidarsu ɗaya da yahudawa an na mihinatar rasu ba mihinatar yahud jaraba ko kuma masifar 'yan shi'a to masifar irin ta ɗaya da ta yahudawa kalatul yahud yahudawa suka ce la yuslihu mulku illa fi ali dawud ba wanda ya dace ya yi mulki da sarauta sai dai wanda yake daga cikin jinin annabi dawuda wa Rafi rafida yan shi'a kuma suka ce la tuslihu imama illa fi waladi ali ba wanda ya dace ya yi halifanci a musulunci sai wanda ya zo daga cikin ƴaƴan sayyidina ali kaga sun yi kama kenan domin manzon Allah dai bai ce lallai sai wane cikin ƴaƴan wane zai zama ainihin khalifa ba mun fahimci wannan hadisi na nan sahihi cikin sahihul bukhari lokacin da ma'aiki yake kwance cikin rashin lafiyar ajali sai abbas ya ce wa aliyu mu je mu tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama in annabi ka mutu wane ne zai zama halifa a bayanka al'amarin na nan a hannunmu mu waɗanda muke jininka ko kuwa wane ne sai aliyu ya ce sam ba za mu je mu tambaye shi ba don mun je mun tambaye shi ba zai ce a hannunmu abin ya ba domin mun nuna muna so kenan wanda ya nemi mulki kuma annabi baya ba shi don haka mu bari in ta faɗo hannunmu mu karɓa in ba ta faɗo hannunmu ba shi kenan dama annabi bai nuna mu bai nuna kowa ba ya ba abin abu ɗan shin da a ce aliyu ya san da wata wasiya da annabi ya akan cewa ne khalifa zai faɗi wannan magana ba zai faɗi ba wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari Allah ya shiryar da mu wa qalat al-yahud yahudawa suka ce la jihada fi sabilillahi hatta yakhruja al-masih ad-dajjal yahudawa suka ce babu wani jihadi wajen tada addinin Allah sai san da dajjal ya fito wa yanzu li sayfun sama kuma takobi za ta sauko daga sama za a jeho musu takobi daga sama to sannan za a fara yaƙi haka yahuda suka ce don haka a cikin addinin yahudanci babu jihadi wa qalat ar-rafida su ma an shi'a suka ce la jihada fi sabilillahi hatta yakhruj al-mahdi babu jihadi wajen tada addinin Allah sai san da mahdi ya fito wa yunadi munadin minas sama' kuma wani zai ce shela daga sama cewa da ku ya fito don haka ku yi jihadi don haka a cikin aƙidar shi'a babu jihadi to ina ma'anar da suka zo yanzu suna cewa za su jihadi za su kafa gwamnatin musulunci to yaudara kenan kalimatu haqqin urida biha batil magana ce ta gaskiya amma barna ake nufin ayi da ita in ba haka ba ina ne aka ce gwamnatin musulunci ba ta kafuwa sai an zagi abubakar da umar sai an yi wa mugira da aisha da abu huraira kazafi zai yiwu gwamnatin musulunci ba ta yiwa sai an ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to ashe kaga ba gwamnatin musulunci ce za a kafa ba don haka a cikin aqidar shi a babu jihadi hatta sallar juma'a hatta sallar juma'a a cikin aqidar shi a suka ce ba wajibi ba ce saboda ne saboda ainihin mahadi bai zo ba sai lokacin da mahadi ya zo sannan sallar juma'a za ta zama wajibi sannan jihadi zai zama wajibi wannan magana kuma ne ya faɗe ta a cikin littafin shi harirul wasila a cikin mujalladi na farko babin sallar juma'a don haka kuma ne yake sallar juma'a a wannan zamani ba dole ba don haka ko ka yi sallar juma'a dole za ka ainihin sake a zahar yake tare da cewa abin da ya fi matin farko ka yi a zahar ɗinka kawai yake ko da abin da ya fi natsuwa a zuci ne in kai juma'a kuma ka yi a zahar Allah ya shirya da mu yana nan cikin taharin wasila na kuma a a ƙasa iran aka buga shi littafi ne mujallabi biyu littafi ne na fiqhu na ainihin wato shi'a Allah ya shirya da mu wal yahudu yu'akhiruna salata ila istiba'a yu'akhiruna salata ila ila nujum yahudawa suna jinkirta sallah da daddare ba sa yin ta sai lokacin da taurari suka fito suka yi tukus a sama wa kazalika rafida haka yan shi'a ma suna jinkirtar da sallah sai lokacin da taurari suka fito suka yi tukus a sama yu'akhiruna al-maghriba suna jinkirtar da sallar Magariba, ila kibakin nujum har sai lokacin da taurari suka taru suka yi a sama Walhadisu hadithu an annabi sallallahu alaihi amma kuma hadisi sahihi ya zo daga manzon Allah manzon Allah ya ce la tazalu ummati ala al al'ummata ba za su guce akan addini ba malam ya magariba matukar dai ba su jinkirta magariba ba ilaki zakin nujumi har zuwa ainihin cinkusun taurari kaga annabi ya nuna in dai har za a yi sallar magariba da wuri to ana kan addini ana kan alheri amma in aka bar sallar magariba har sai lokacin da eh, taurari suka cikus a sama to al'umma sun fita daga alheri wannan hadisi abu dauda da ibnu majah suka rawaito shi hadisi ne sahihi to dan shi'a sai ya zama sai lokacin da ainihin taurari suka cikus a sama wannan suke yin sallah sun saba hadisin ko ba su saba ba to yana nan za mu zo ana karatu a cikin wannan littafin hadil karama na ibnu mutahhar din zai ce yana daga cikin doka a shi'a duk abin da ya tabbata daga ahlul sunna ta hanyar hadisansu sahihai to sai ka saba musu zaka zama kan a dan shi'a don haka zan buga misali a nan akan wata matsala wanda 'yan uwa ahlus sunna suna neman su hallaka a ciki saboda matukar kawai son zuciya da suke neman su faɗa da kuma kiyayya da suke wa wasu yana cikin sunna annabi in ya zaman sallah yi jilfatul istiraha ko ya zaman tafiya in zai tashi baya baya dora hannayen shi haka kamar yadda ake yi amma dunkula hannayen shi yake kamar yadda mai kullin mai matsar kulli take mai matsar kamu haka yake dunkulewa ya tashi haka abu ishaq al-harbi ya a cikin littafin shi gharibul hadith da isnadi kyakkyawa a cikin mujallada ta biyar juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da shida abdullahi dan umar aka ga ya zo zai tashi a sallah sai ga ya dunkula hannu sai suka ce ala gafarta malam ne kenan kuma sai ce haka naga annabi yana yi jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan hadisi to ahli sunna a salafiya suna aiki da shi don ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Khomeini ya zo a cikin tahrirul wasila mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyu sai Khomeini ya ce amma kada ka sake ka dunkula hannunka wajen tashi sai dai ka shimfiɗa kaga me kenan saba wa hadisin annabi kai tsaye to a nan ne za mu yi amfani da wannan dama ina yan uwa ahli sunna da suke shuka a kan wannan sunna don wanda ya faɗi ba ainihin su ƙaunaki to wallahi shi an ci kake wa dako don haka ku tuba ku isa gifari kuma ku koya wa mutane cewa in za a tashi a sallah dunkula hannu ake haka saboda haka annabi ne amma son zuciya dan ba kai ka faɗa ba ba ɗan ƙungiyar ka ya faɗa ba ba malamin ka ya faɗa ba ka ce ai faufau an ce annabi na tashi da hannu don haka wannan ne hujja wallahi ka ɓata wannan ba hujja ba ne cewa annabi na tashi da hannu hannu suna ne na jinsi kamar yadda hannu suna ne na jinsi a ayar da ainihin take cewa a yanke hannun ɓarawo ina za a yanke a hannu zuwa wuyan hannu ko gwiwar hannu ko zuwa hammata da hannu ne ce taimama ta ce a shafi hannu zuwa wuyan hannu ko zuwa gwiwar hannu ko zuwa hammata da hannu ne hadisin annabi ce hannun barawo za a yanke shi zuwa wuyan hannu ne don haka ashe ba za a ɗauki waccan ayar ƙarar a aiki da ita akan wannan matsala ba sai ce wannan ayar ta zo ne tana bayani game da hukuncin barawo to amma ina za a yanke a hannun to hadisi ya bayyana a cikin bukhari da muslim waccan aya da ta ce a shafi hannu a taimama to ta zo ne ta shar'anta taimama kawai amma ba tana bayyana ina za a shafa a hannun ba hadisin bukhari da ya ruwaito sahihi shi ya nuna zuwa wuyar hannu to don haka hadisan da ke cewa annabi in zai tashi yana tashi da hannu abin da suke son su kore shi ne annabi baya tashi da gwiwa kamar yadda wasu hadisai da isai suka ce amma hannu yake sawa to wannan hadisin na abdullahi dan umar shi kuma sai yake siffanta to yaya annabi ke sa hannun a ƙasa shine a dunkule jama'a mun fahimci wannan da ke to shi yasa kar ka sake son zuciya ya ainihin jaka ga abu kana ji kana gani ka saba musu don haka wannan dunkula hannu da kuke ga muke kun ji asalin su kun ga kun ji littafin kuma daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ina gaya muku babu hadisi kwaya ɗaya ko da hadisin ƙarya cewa annabi in zai tashi yana sa hannayensa haka a shimfiɗe babu wannan gaba ɗaya ko da hadisin ƙarya babu balle na gaskiya to yaya aka yi mutane aka tashi aka ga suna haka kenan to wannan ya faru ne ta hanyar ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam in zai tashi dama haka yake dafa hannu ke barin mutane da aka ba a tsaya an karantar da su sallah annabi gaba gaba ba shi ya su aka basu suke tashi a yadda ɗabi'ar ɗan adam ta hukunta amma abdullahi ɗan umar da ya girma cikin musulunci ya rayu tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai zama shi sallar shi gaba gaba yake dubawa a wuri kaza ya annabi ke yi a wuri kaza ya annabi ke yi don haka da ya zo samu ga yadda suke a ƙabi'ance bai ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ba bari ya su a akwai yadda annabi yake sai suka tambaye shi ala gafa malam yaya kake haka sai yake haka naga annabi yayi to ashe wannan ya yanke duk wata gaddama su nan ba wanda yake to ai mu kuma yadda muke ga hadisi ba a faɗa ba ashe ba su da dalili akan haka to Khumaini da yake gariyar zindisin ɗan shi'a ne da ya sai sa baƙin alƙalamin shi na sharri sai soke wannan sunna yake kada ka sake ka dunkula hannunka amma ka shimfiɗa shi a ƙasa to yanzu sai aka samu ɗan uwa ahli sunna suna neman su dakon wannan aiki to ku za ku yi dakon da babu dala ba ko kwabo ba za ku ci ko kwabo ba sai zunubi su ko waɗancan ƙasashen za su dakon su samu zunubin kuma su ci dala kun ga sun fi ku ta wannan fannin kuma muna fatan in baka da littafin garibin hadis ni ka zo ka same ni ina da shi abu ishaq al-harbi ya rubuta littafin almajirin imamu ahmad ibn hanbali ne yau shekarar shi kamar dubu ɗaya da talatin da uku da mutuwa ni ina da wannan littafi kuma jami'ar ummul qura ta makka ita ta buga wannan littafin ta ainihin buga wannan littafi an tsaya an yi ta haƙiƙin shi littafi ne da ke fassara kalmomi da suka zo a hadisi to a cikin wannan hadisi abdullahi dan umar yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ajinu fi salati idza kama annabi ya kasance yana ajinu a sallah in zai miƙe to menene ajana to a ka'idar karatun alqur'ani da hadisi in kana karanta alqur'ani da hadisi kaga kalma mai riya ba duk tunari kake zuwa ka duba ba domin duk tunari yana fassara kalmomi ne istila'iyyan yana fassara su ne wato lugatan yana fassara su ne da ma'anarsu na harshen larabci amma littattafai malamai suka rubuta waɗanda ke fassara alƙur'ani tafsirai ga sunan ibnu jarir tabari qurtubi ibnu kathir da manyan tafsirai sa'annan akwai littafan kuma da aka yi su akan fassarar kalmomin alƙur'ani ga sunan garibayil qur'ani wal hadith na al-asbahani mujalladi uku ne kalmomi masu wuya da suke cikin alƙur'ani da hadisi ke fassara akwai waɗanda aka yi turanci suna fassara kalmomin hadisi ne kamar wannan littafin da na faɗi gharibul hadis na abu ishaq al-harbi da kuma wani mai suna gharibul hadis na al-imam al-harwi da kuma al-fa'iq fi gharibul hadis na al-imam az-zamakhshari wancan na harwi mujalladi uku na zamakhshari mujalladi hudu da an-nihayatu fi gharibul hadis ta ibn al-asir ita kuma mujallada biyar su ne kamus na hadisi to waɗannan littattafan kana karatun hadisi kalma ta kakari maka sai ka je ka duba su amma ka ce bari ka ɗan ko munjin littafin yahudawa ne fa munjin yahudawa da kiristoci na ƙasar masar suka rubuta shi larabawa don haka za ka ta ganin abubuwa da suka saba wa addinin musulunci a ciki don haka munjir ba madogara ba ne a cikin addinin musulunci ƙamusin asari wannan da su iliyas ya yi da na turancin da na larabcin da na larabcin da na turancin duk baki ɗayansu na kiristoci ne to muftarin suha da yake shi kuma musulmi ne ya yi shi yana amfani ne ga masu nazarin harshen larabci kawai amma ba ga masu karatun qur'ani da hadisi ba masu karatun qur'ani da hadisi akwai nasu kamus din daban kamar yadda ka san littafin advanced learner duk wanda ke karatu akan turanci literature da sauransu sai je na nazari akan shi saboda an yi shi ne don ya fassara turanci literal meaning ya da ma'ana turanci na kalmar turanci din amma in kai kana karatu akan likitanci ne to likitoci suna da dictionary na likitoci in kana karatu ne akan kaza ana akwai dictionary na wannan ilimin saboda ta iya yiwa ma'anar da kai za ka yi tunani a harshen larabci ko a turanci ta saba wa ma'anar da ta zo a cikin harshe na ainihin shari'a jama'a mun fahimci wannan ina misalin wannan da hausa misalin wannan da hausa shine kowa da ya san ƙwarya in ka ce matar ta ɗauko mini ƙwarya za ka je ta ɗauko maka wata jima ne da aka fafe ta ta buce ita ce ne ita ce ƙwarya da hausa amma in ka tafi wurin yan goro in ka ce a bani ƙwarya sun za su baka wannan ƙwarya ne ta duma ko ka za su ƙirji goro guda ɗari su baka za su baka goro guda ɗari to wannan ma'anar ƙwarya a wurin yan goro daban da ma'anar ƙwarya a wurin mata masu tafiya dambu ba haka ba ne to a ce ga kowace kalma akwai wanda za a amfani da ita ko to haka wannan kalma a jana ne ma'anarta sai abu ishaq al-ardi da sauran duk waɗannan malamai da na lissafa sai suka fassara ta da cewa a jana ai dunkula hannu kamar yadda mai damun azim kulli take yi mutum ya zai dama kulli ya kamo kulli ya yake haka yake matsi sai haka annabi yake tashi in zo yasa ina yan uwa ahli sunna haka za a yi zama mun fahimta ne da amma haka din dama ko dai mutum ya yi ne akan jahilci ko kuma sai an ya gashi to abin da ya sa na buga wannan misalin saboda su ɗan shi'a a cikin aƙidar su shine duk abin da ahalin sunna suke kai kuma ka saba musu ga shi daga ciki za ka ji an faɗi wasu nan ana faɗin kamancececi wasu ne da suke da ainihin yahudawa sai shekul islam ya ci gaba da cewa wal yahudu tazulu an an al-qibla shay'an yahudawa in suka je sallah suna dan karkacewa kaɗan daga al-qibla sun san mu ma da a ƙasar nan cikin karatun da ake na gargajiya haka suke mutane haka wajen in ka zo sallah wai ko ga alƙibla to a ɗan kai su kaɗan to an ɗan kai su kaɗan an ɓata ke an biji an cike da yake yahudawa haka suke wa kazalika ba haka ma an shi'a na ka ce ga alƙibla nan yadda take kai tsaye to sai su ɗan kai su kaɗan irin yadda yahudawa suke wal yahudu ta Nudu su salah yahudawa suna kaɗa kai da ta kafaɗa a cikin sallah wa kazalika ba haka ma yan shi'a wannan kada kai duk wanda ya san irin sallolin da aka yi na da na gargajiya ka san limaman gargajiya da yake garin magari ya lai ala ralin amin to da dai dangala ba ke? <laughs> Sai wani karatu a firamare wai why the liver not their head Sai me yasa dangala ba ke kada kai to me yasa suke kada kai waɗannan da limaman nan na gargajiya haka suke inda ya kama sai da ya dan kada kai ko me aka yi mu to yahudawa suna haka a sallah to yan shi'a ma haka suke Allah ya kiyaye ce wal yahudu tusbilu aswabaha fi salah yahudawa suna sakin tufafin su a cikin sallah su rufe hannayen su ma'ana yahudawa suka zo sallar su duk abin da za su to a cikin tufafi suke kamar suka sa babbar riga da ɗaga hannu da komai duk ayyukan sallah a ciki suke ba sa bayyana hannayensu a waje an gano wannan ne sabilu a cikin sallah wa kadhalika ba haka su ma yan shi'a suke yi wal yahudu kamar yadda muka faɗi da farko ibn taymiya zai zo magana a ƙarshe ce ta iya yiwa ka ce ta ga ai da yawancin naku yan jiyan ba sa haka yace maka ai ba duka bane wasu ne daga ciki suke amma dole a ce yan shi'a kamar yadda aka ce yahudawa ne suka ce wa qalatil yahudu uzairu ibn allah ai ba duka yahuda ne suka ce uzairu dan allah wasu ne suka ce amma kuma sai Allah ya ce yahuda suka ce to haka wannan ma kuma mai yiwa kai ka ce to ai in shi an ƙasar mu mu ba mu ga suna waɗannan abubuwa ai na ku in shi an kwanan nan suka fara shigo shigo ba zurfi ake musu wasu abubuwan ba a nuna musu saboda wasu abubuwan an nuna musu za su ja da baya don haka ana nan ana farautar su a hankali a hankali a hankali ne da can ai cewa suke za a yi gwagwarmaya a kafa gwamnatin musulunci kullum za a yi jihadi yanzu sun daina magana jihadi da gwagwarmaya da sauransu sai ne su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce dama manufar ta waccan sun daga ta ne a matsayin tuta ta yaudara zama mun fahimci wannan da kyau ko sai ibn taymiya yace wal yahudu la yarawna ala nisa'i idda yahudawa suna ganin mata in an sake su daga aure ba sai sun yi idda ba wa kazalika rafida haka abin yake a cikin addinin shi'a babu idda ga mace in aka sake ta kai sai ta je ta aure wal yahudu harrafu tawra yahudawa sun canza at-taura wa kadhalika ar-rafida harrafu al-qur'an haka 'yan shi'a su ma suka canza al-qur'ani to ciki akwai suratul wilaya na ji wai suna cewa wai karya aka yi waya za a ce akwai suratul wilaya a cikin alkur'ani to in ku jahilai ne game da shi an ku je ku yi karatu akwai littafi mai suna faslul khitab fi isbati tahriki kitabi rabbil arbab sunan littafin kenan ka rike da kyau wannan littafi wani kasar gumin dan a mutumin ƙasar iraki yayi shekara ɗari biyu da suka wuce kuma yanzu iran ta buga wannan littafi sunan littafin bayani dalla dalla game da tabbatar da cewa littafin allah an canza shi a ciki ya kawo wannan suratul wilaya yake ga wannan sura ta wilaya tana tabbatar da halifancin aliyu amma abubakar da umar da usman sun shiri ta wajen alam nasra laka sadrak akwai waiwa aliyu laka sihirak alam nasra laka sadrak yanzu mu haskaka kirjinka ba wa aliyyun laka sihirat ba mu sanya ali ya zama sirkin ka ba wai sai usman ya goge wannan aya wai dan menene Allah zai kira aliyu shi kadai ne surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne ba